A shirinmu na muhimman mata da suka taka rawa al'ummarsu, idan mai sauraro bai manta ba kamar yadda muka alkarwarta za mu ɗora da hirar wata matashiya, Dishola Komalafe, hakan mu bai ci ruwa ba. Akan haka ne muka samu zantawa da wata matashiya Aisha Ibrahim Abubakar, wacce ta karanci harkar noma inda take cewa sha'awar yin noma ne yasa ta karanci harkar noma biyo mu domin jin yadda hiranmu ta kasance da ita. Yau da wa muke tare a dandalin namu. Mata ta Aisha Ibrahim Abubakar. To malama Aisha ba mu labarin ki a takaice. An haife ni a karamar hukumar Bichi a ta jihar Kano. Na yi primary school dina da secondary akan JS3 daga nan kuma sai na fara science school Garba ta 'yan mata yi. To daman science tsinki ke sha'awa kenan. Eh, da aka kammala secondary school kuma fa. Eh, nan kuma sai na yi diploma. Ame. Forestry mechanization and agric. A Kaduna. A Kaduna. Mm, mm. Bayan kuma sai na cika digi e form na yi karasa digiri na Usman Danfodiyo University Sokoto. Wani course? Agric. Agric. Mm. To ki ce ke manomiya ce. Aika. Kina noma? <laughs> Ana ɗan yi lokali. <laughs> Dama abin da kika yi sha'awar karanta kenan? Gaskiya, saboda shi ma na yi a diploma na. Me yasa kika yi sha'awar ki karanci abin da danganci noma? Ya eh, saboda mu bunƙasa harkar noman mu na Najeriya. To yanzu kina aiki? A'a, ban fara ba. a wace shekarar kika gama jami'a? 2015. To a lokacin da kike karatu kin fuskanci wani gwagwarmaya? A fuskanta gaskiya saboda kwas ne na maza. Mm. Hmm, da school din mu ma in fact ana ce mishi war college kana so filin yaƙi ne <laughs> gaskiya da agric din wasu na fari to za ki iya gaya mana misali irin matsalolin da kika fuskanta eh saboda na yi shi ina da aure bai kuma da one month da fara karatun na ba na haihu to <laughs> so kuma course ne kin ga wanda yake da tsawo five hmm. years course dai da dai na fara DE ne an bani laburtu hmm. so amma still an dan ja time saboda strike da waye to um, shi wannan course din da nisa kuma da nisa daga inda kike zuwa eh daga cikin gari ne amma school din yana da nisa daga cikin gari zuwa cikin oh, da da kika aure dama a Sokoto kika aure ko ko karatu ne kai ki Sokoto gaskiya karatu ne ka wani Sokoto dan da muna Kebbi Mm. sai muka na dawo sokoto saboda karatu. to shi mai gida bai ya ya mara miki baya kenan a ah, 100% <laughs> to taimakon shi ma aka yi <laughs> to shi wannan course din akwai practical akan je gona Sai muna ma da practical ya gaba daya level 4 din mu duka practicals ake a gona? Eh. To kin taba? Gona, noma, wa duka dai. Kin yi noma? Kin yi noma. An ba mu land. tun daga farko muka yi tilin muka yi komi me kuka noma gero da gyada wasu kuma dawa ne da wake hmm. yanzu da kika kammala karatu mai zaman gida kawai kike ko kina wani abu eh, to yanzu dai kafin samun aiki muna ɗan yin businesses na mu na mata haka kan su atamfa su mayafai faida duk wani ma da abu da mutum yake so haja kenan kin nema aikin ne biki samu ba eh to yanzu dai muke nema gaskiya tunda kin ga last batch da aka kare ne muka gama service a ina kika yi service a nan kan to me burin ki a rayuwa burin a rayuwa mm. <laughs> mata sun samu ci gaba wani irin ci gaba noma mu dinga harkan <coughs> noman nan na ne saboda kasan mai samu ci gaba gaba ɗaya. malama aisha ta ce babban burin ta bai wuce ta ga an samu manyan manoma mata ba a Najeriya. Barka Bashir murya Amurka daga Kano a Najeriya.